بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصنف رحمه الله وأما ما لم يفسده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماء فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير كسب وإرادة لا يثاب على ذلك إذ الأعمال بالنيات وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون كسبه لم يضره ذلك فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج كاتنه المحبوب أو تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهى عنه وكان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله كالذي اجتاز ببيت فسمع سائلا يقول كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل فأخذ منه إشارة تناسب حاله فإن الإشارات من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال ومسألة السماء كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك إخوة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata daren laraba a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a garin katsina a yau daya ko ga watan rabiul akhir hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan uku miladiya ta dubu biyu da goma a wannan darasi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehu musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 64 a kuma jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci shine na 108 kadan ba manta ba gabar da ita ce miya yake mana magana a kanta ita ce gabar abin da zai motsa san da kake wa Allah a zuciyarka ko san da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zuciyarka tunda Allah ya ce a so shi a so sa sallallahu alaihi wa alihi akwai abin da shari'a ta yadda ka yi amfani da shi domin ya ƙara raburar da kai akan wannan san da kake wa Allah dan ya karu ko san da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya samu hauhawa shari'a ta yadda da wannan ambatan Allah zikiri ibada karatun alqur'ani waɗanda don hanyoyi ne da za su haɓaka soyayyar da kake wa Allah hanyoyi ne da za su ƙara haɓaka san da kake yi wa manzon sallallahu alaihi wa sallama to a gefe ɗaya kuma akwai wasu abubuwa na bid'a da wasu suka kirkiro waɗanda suke ganin za su taimaka musu wajen su ƙara san Allah ko kuma ainihin su tayar musu da soyayyar su da ta kwanta ta lafa ta tashi ta farfado ta ƙaru saboda haka suka kirkiri wata hanya ta musamman ita ce hanyar sauraron wake-wake da kaɗe-kaɗe wanda suke tsammanin jin wake-waken nan ko jin wake-wake tare da kaɗe-kaɗe za su taimaka musu wani su je sun ƙara begen ubangiji da sassa to shi da ibn taymiya yake magana akan wannan gabar cewa abin da dai aka sani a wajen magabata wato sauraron Alƙur'ani da ambatan Allah shi shine yake ƙara haɓaka san Allah a zuciyar bawan shi yake ƙara wa mutum san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma sauraron kaɗe-kaɗe ko sauraron wake-wake ko da babu kiɗa tare da su wannan ba shi ne wato ba ita ce hanyar da ya kamata bawa ya amfani da ita ba wajen ta motsa masa san Allah musamman ma wani wasu lokuta waɗannan wake-waken za a za ka same su wake-waken ne waɗanda sun saba wa shari'a sun saba wa shari'a ko dai ta fuskar abin da wake waƙen suka kunsa na wasu kalmomi wala Allah wasu lokuta ma har da bata ko kuma wato yadda za a gabatar da wake-waken. ta hanyar cakuduwar na maza da mata ana yi ko ta hanyar amfani da kayan alatu na zamani kayan kaɗe-kaɗe na zamani wajen kiɗa din da tunanin wannan zai taimaka wajen san Allah wannan ibnu tabiya ke cewa wannan ba hanya bace ta kwarai ba kuma ita ce hanyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbansa suka bi ba wajen sahaba kasan da suke yi wa Allah a zuciyarsu Malam ya yi mana magana a kan cewa magabata na farko lokacin da aka kirkiro wannan hanyar a sun soki lamirin wannan hanyar kamar imamu shafi'i wanda ya zo Baghdad lokacin da ya baro Hijaz wato ya baro Madina ya nufo Baghdada a lokacin ya samu wannan abu an fara yin ana amfani da wasu wato sanduna ana dukan jemammiyar fata kura na tashi ana rawa ana ambatan wasu baitoci waɗanda ake tsammanin za su ƙarasawa mutum san Allah ya ce to lokacin da ya je masar yake ba da labarin cewa a bagdada ya ga wani abin da aka kirkiro da sunan wato waƙe wanda zai motsa soyayyar bawa ga ubangijinsa ya ce kuma waɗanda suka kirkiro shi zanadika ne yake cewa خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن أبغداد نابر وانا أبن الزنديقي سكا إلكلو سنة كده شيء التغبير وتتاير كورا يصدون به الناس عن القرآن سنة هذا متعني كراسو القرآن دي شيء domin wanda ya saba jin waɗannan wake-wake ya mai da su addinin sa to ba za ka same shi kuma ya damu da alkur'ani ba galibi sanda ka ga me wanda ya ɗauki waɗannan hanyoyi su ne hanyoyin kusanci ga Allah to kuma zai watsar da batun karatun Qur'ani tunda inda a ce ya da karatun Qur'ani zai biya masa bukata to da ba zai kutsa kansa cikin abubuwan da ba su zo ba shari'a ya bai da su shari'a da ba zai fifita waɗannan wasu waken a kan Qur'ani ba kuma wannan abu ne da kowa da kowa zai iya gani a yanzu kusan abu ne da kowa ke fahimta daga waɗanda suka mayar da wake-wake addini za ka samu ba su damu da alkur'ani ba sai ka je ka halarci majalisun su taron su ka ga wake-waken sun fi yawa ko wata kila ma har a tashi wake-waken ke yi babu batun karatu ƙur'ani, ko a fassara qur'ani ko a karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko a karanta sirrinsa wannan wake-waken ya riga ya yi rinjaye kuma za ka samu da dama waɗanda suke halarta irin waɗannan majalisai wake-waken da suke kai wasu in babu wake-waken ma ba za su zo ba kuma wake waƙen ne na shirhodiya da godewa ba waƙe wake ba ne ma da za su ƙara wa mutum dudu ko gudun duniya a'a wake-wake ne ko lokaci suna tattare da zage-zage da tsinuwa da cin mutuncin wasu bayan Allah to kaga ya za a yi a ce wannan shine kuma zai kusantar da mutum zuwa ga Allah a ce wannan shi ne zai ƙara wa mutum soyayyarsa ga Allah wannan shi zai sa mutum ya so annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka mayar da waƙe-waƙe ta farke san manzon Allah ne shi kadai abinda bayan Allah na kware suka yi shi ne barin koyi da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama da tsayawa kai da fata da jajircewa wajen kare sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin kowane yanayi a kuma cikin kowane hali suka yadda su sadaukar da rayuwarsu su sadaukar da dukiyoyinsu su bar garuruwarsu, su su hana idanunsu bacci su haƙura da dukkan wani jin daɗi na duniya don su ga sun kare sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama dan su ga cewa sun kare martabar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dan su ga cewa sun tsaya da kafafuwansu akan wannan addini wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi kaga wannan shi ya nuna mana cewa suna son manzo Allah suna hakika suna san Allah suna hakika kuma sun fifita san Allah da manzonsa akan komai domin ga shi duk sun haƙura da komai ainihin akan san manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama malam yace wa amma ma lam wa amma ma lam yaqsidhu al-insan min al-istima'i fala yatarattabu alayhi nahyun wala dhanbun bi ittifaqi al-a'imma wato mutum ne ya zo wucewa sai ya ji wasu sun haɗu na yana rera waka saura da rangaji wannan wakar ta faɗo kunnensa ba wai ya zo ne da niyyar daman ya zauna da saurara ba hanya ce ta biyo da shi ko ku a'a shi mai wakar da ya zo inda yake bai nufi abin da niyyar sauraro ba to shine ibnu taymiya yake to wannan sauraron da yayi wanda ba da niyya yi shi ba ba a babu yabo ko tuka a kansa babu hani ko suka a kansa bi ila imma saboda ka wannan ba za a soke shi ba wa inda ma wa li hadha inda ma yatarattabu ad-dammu wal madhu ala al-istima' ila ala samai wato a inda ake zargi ko suka ko ake yabo ana yin sa ne a inda mutum ya nufi sauraron ba a inda sauraron ne kawai ya zo masa bagatatan ba wannan a komai ma idan abu ne wanda yake waka ce ta alfasha waka ce ta sabon Allah mutum ba da ba da niyya ba wato ka kunna rediyo ka ji labarai sai kawai ka ji an saka wannan waka ba wai ita ce ta saka kunna rediyo ba ko kana gaban talabijin sai aka sa irin waɗannan waƙe-waƙen ba wai kai ne su dama waɗannan waƙe-waƙen ba to wannan ba zai zama laifi gare ka ba haka na alƙur'ani shi kanka. inda mutum zai zo ya ji ana karatun ƙur'ani ya zo wucewa kawai Yaji ana karatun suratul ikhlas ba misali to kada ya ce kawai wannan sauraron da ya yi wanda ba da niyya yi shi ba zai samu lada a ne karatun dai yana da lada amma kai sauraron ya zo maka bagatatan babu batun kai ma ka samu lada kamar yadda wanda ya zauna domin ya saurare shi zai samu lada a yadda mutum ya zauna domin ya saurari karatun Qur'ani to yana da ladan mai sauraron karatun Qur'ani amma wanda zuwa ya ya wucewa ya ji karatun kawai hanya ce ta biyu da shi ko da karatun ko ba karatun ya hanyar zai biyo to wannan ba ya cewa yana dada sai dai idan bai ji karatun ana yi sai ya ce a karatun Qur'ani yake bara in ratsi in saurari karatun da to kaga anan ya canza niyyarsa to sai ya samu ladan wanda ya saurari karatun Qur'ani ko kuma mutum ne ya zo wucewa sai ya ji ana tashewa a wani ya ce a tashewa yau ake anan bara mu tsaya mu ma sai ya ratsa ya tsaya to kaga shi ma ya yi tarayya da su amma in wucewa ce hanya ce ta kawo ko kuma sun zo daidai kan gidansa sun wato kunno masa lafifika game da su tuwon lokaci sun an kula cewa ba a ba sa so sai a biyo lafifika ta kallo gidansa saboda ka a kwana ana yin ana yi maka wasu sai da sun batu marasa ma'ana ba inda za ka yi za ka ka hakura a lokacin kana jin abubuwa waɗanda ba su dace ba Ba anan ba a cewa kai ma ka saurara kana da zunubi a'a ai baka nufi sauraron ba abin da ya zo maka babu yadda za ka yi doki da abin da ibn taymiya yake cewa fal mustami'u lil qur'ani yusabu alayhi wanda ya saurari qur'ani da niyya wanda ana sakanka masa lahu له بدون wa irada la yusabu ala zalika wanda kuma zai saurari Qur'ani ba tare da niyya ba ba tare da nufi ba wanda ba a ka ba ta sakamako akan wannan sauraron idil a'malu bin niyyat saboda ayyuka ba su yi wa sai da niyya tunda babu niyya babu lada ko menene sai ya haɗu da niyya niyya mai kyau lada ya zama mai kyau babu niyya kyakkyawa lada mai lada ya zama sakamako ya zama da kyau Mala ce wa kazalika ma yunha an istima'i min al malahi haka nan abinda aka hana sauraron shi na waƙe-waƙen sharholiya lau sami'ahu sami'u biduni qasdihi da mai sauraro zai saurara ba da niyya ba lam yadurruhu zalika wannan ba zai cuce shi ba a sami فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحبوب da a ce zai ji wani baiti na waki wanda zai zo ya samu waɗannan 'yan da'ira sun yi da'ira suna wake-waken sai ya zo sai wani baiti ya faɗo kunnensa baitin nan sai ya motsa masa kwantacciyar soyayyarsa soyayyar da yake wa Allah ko soyayyar da yake wa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa az'ada qatinahu al-mahbub ya ainihin tunzura masa soyayyarsa da take kwance a cikin zuciyarsa hauta matsalar bidalika ko shi kansa ya rera shi wannan baitin wa na'u wa na'u da kwatankwacin haka lam yakun hadha min ma yunha anhu wannan baya daga cikin abinda aka hana wato da a ce zai ji wani baiti wanda yake ya kunshi yaban Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a cikin rubutun baitutukan da ake yi a lokacin da ake yin su cikin wata da'ira ko cikin wani majalisi ya zo wucewa can sai ya tafe wani baiti wanda yake da ma'ana baitin nan sai masa tasiri a zuciya kaga dai taron nasu ba daidai ba ne. amma shi baitin wanda ya zo daidai da abin da yake cikin zuciyarsa sai ya tuna masa abin da ya shafi san Allah to wannan babu komai ko shi kansa ya maimaita baitin wannan ba laifi yi ba yadda ibnu taymiya yake faɗa ولم يكن هذا مما ينهى عنه وان كان وان كان المحمود الحسن duk da cewa abin da ake yabo abu mai kyau حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله يحبها الله ورسوله إلى محبته wato motsin zuciyarsa zuciyarsa ta motsa motsin da Allah madaukakin sarki da manzansa suke so ta motsa zuwa ga san Allah da manzansa wato wannan shine ita ce so ita shine motsin da Allah yake so abin da yake cikin zuciyarsa na san Allah da manzansa ya motsa zuciyarsa ta motsa akan wannan allati tatadammanu fi'la da yuhibbuhu Allah wa tarka ma yakrahuhu Allah soyayyar da ta kunshi aikata abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so kallazi ishtada bi baiti fasami a qa'ilan yaqulu kamar mutumin da ya zo wucewa ta kofar wani gida sai ya je wani yana waka yana kullu kullu yawmin tatalawwal wa kullu غير هذا بك أجمل kullu yawmin tatalawwa ghayru hadha bika ajmal baiti ne na waka wanda a ta ba wai Allah ake nufa da wakar ba wato mutum ne yake yi wa masoyiyarsa waka kuma yana faɗar irin yanayin da suke rayuwa shi da ita cewa yanayi ne wanda yau ta yi masa murmushi gobe ta jintsire masa fuska yau ta aiko masa da gobe ta aiko masa da zaki wato ya kasa gane kanta kullum tana rikida maimakon ta tsaya a bisa yanayi guda ɗaya na nuna soyayya kaga wannan magana ce wacce ba ta da alaka da yaban Allah yaban wata ce can daban wacce ba ma matarsa ba ba ku yanzarsa ba ko dai matar wani ce ko yar wani to kaga anan shi a yanayin da yake wannan wata kila a cikin sabon Allah yake yi in ta zama mawatar wani ke yake ma wannan sabon Allah ko ta yake ma wannan waka kamar kwarto ne yau ya samu haɗin kai gobe ya rasa to sai yake furta wannan baiti yana kullu yawmin tatalawwal sai wa hadha bi ajmal to kullun kina wato kullun tana tana zawa, tana kiɗa ce ta yi wani abu ba wannan ba shi yake wato ta tsaya a wani matsayi guda ɗaya shi yake to wani ya ga mutuwa bai ji wannan baitin mai yawmin tatalawar zai wa zalika ajmal sai ya dauke shi a matsayin halinsa shi da ubangijinsa maimakon kullum ya tsaya a kan tafarki total yau ya zama mai da'a gobe ya zama mai sama yau ya zama mai biyayya gobe ya zama mai sama to sai yake ga sai wannan ya sa masa wani abu na na na damuwa misali cewa yaya za a iya rika yi wa Allah irin wannan ya rika kiɗa yana caccanzawa yau zan bai saba Allah kaga shi ya dauki abin a wata manufa da ban shi ko mai yin baitin da ban yake nufin manufarsa to irin wannan babu shi dan shi kansa ya maimaita maimaita ainihin baiti din fa akhadha minhu isharatan tunasibu halahu sai ya riƙi wani isha wata ishara daga wannan baitin wacce ta dace da shi yanayinsa shi yanayinsa tsakaninsa da ubangijinsa shi kuma wancan mai waƙar yanayinsa daban tsakaninsa da masoyinsa ko ko abokiyar sabon Allah fa al isharat hiya min bab al-qiyas wal i'tibar wa darb al-amsal domin ita ishara hannunka mai sanda tana shiga babin kiyasi ne da babin izina da babu wato buga misali wato a da can lokacin da suka fito da wannan batun sama bayan an ɗauki wasu lokuta kamar da muka yi bayani a darussan da suka gabata ko a ɗaya daga cikin darussan da suka gabata sun riƙa amfani da waƙen da ake yi ga ga mace ko ga yaro ƙarami wato kamar wato mai neman maza yana yaban wani yaro da yake lalata da shi ko kuma ainihin yaban giya wani lokaci Waɗanda irin baitoci suke ɗauka suna rerawa a tsakanin wato wani da yake yaban a wato budurwarsa sai su ɗauko baitocin da ya amfani da su sai su rika rerawa a junan suna nufin wannan maganganu da yake yi su kuma suna nufin tsakanin yanayinsu da ubangiji wato kamar san da yake nuna wa wannan abin san tashi su kuma wannan ne san da suke nuna wa ubangiji ko kuma wani yana yabantiya yana nuna yadda ba zai iya hakuri da ya zauna bai shakiya ba to su ɗauka su kuma wannan gefe yake faɗa a cikin baitocin waƙarsa sai su ɗauka wato mu'amala suke da ubangiji su kuma kamar yadda su kuma suke jin ba za su iya hakuri da ubangiji ba za su iya zama ba ba tare da halarto ubangiji a zuciyarsu ba kaga shi ne wanda a sarasan an yi su ba tare da kyakkyawan manufa ba an yi su ne domin saba wa Allah amma su kuma sun ɗauka sun mai da su kamar hannunta mai sanda ne kawai lokacin ishara ce abinda ake nufi a nan alaƙa su da ubangiji kamar yadda wani zai ce da an ka laumi fa inna lauma idra'u wa dawuni billati kanat fi da'u safra'u la tanzilu al-ahzanu sahataha wa in massaha al-hajaru hajaru massathu sarra'u har inda yake cewa li tilka aski wa la aski li manzilatin kanat tahillu bihi kullu wa asma'u to kaga anan ya cigiya yake amma su za su ɗauka su rika rera wannan waƙar a matsayin Allah suke wa. kamar yadda wani yake yaban wani yaro a cikin waƙar sai da cewa tabbas yana azumi fihi wa wajnatuhu wa ila hammalatul hatab yace tir da wanda zai yi zarge zai kushe mun game da lamarin sarsa tir da shi ya halaka kamar yadda Allah ya tabbata da abila shi kuma yake tabbata da azumi fihi mai zargi na a kansa ya halaka hannayensa tafi sun tafi wa amma na wardi kuma tun yaron nan dauke take da wanda da da furan da furanni la hammalatul hatab ba dauke suke da ne ba to ishara zuwa ga matar Abu Lahab da ubangiji su fi a ga amma na fi hammalatul hatab fi jiya hablum min matal min matal to shi ce a shi wannan dauke ke da furanni ba dauke ke da ne ba ko wani yana yaban wata da yake so yana cewa alama lil mali hati lam ta zurni a bukulun dil mali hati a sududu maritu fa'adani eh, maritu fa'adani uwadu kauni fama lam turai fi ma yahudu yake cewa malil mali hati lam ta me yasa wannan mai kyan ba su zo ta ziyarce ni ba mare bil an su sududu ruwar ziyarar ta mun koko a abin da yau sai maristu ga shi na yi rashin lafiya fa'ada ni zuwar qaumi mutane na masu zuwa su duba da sun zo sun duba ne, fa ma da kura turai fi ma ya'u ya ba ki cikin masu ziyara ta ba to sai wani ya zo dauki waɗannan baitocin yana rerawa yana rangaji wai yana yi wa Allah ko wanda zai ke cewa ma za asal da an haddasa siwa an yaqulu innani laki shiku. na'am na an anti habibatun ilayya wa illam wa illam tasu ke kala'iku. yake cewa me me masu gulma me za su faɗa dan kawai na ce ina sarki to su zai su faɗa dan na ce ina begen za su yi gulma ta su je su yi gaskiya suka faɗa yayin da suka ce na ci ina sai ina bege gaskiya suka faɗa ko da kuwa ke ba ki nuna min halin kwarai ba kin nuna min bujirewa to amma abin da suke faɗa din gaskiya ne to waɗannan waƙoƙin kai daga jin su san ba matar sai ke yabo ba in matar sai ke yabo me yana cewa ana gulma dan kana san matar ka ta ji a yi gulma a cewa ne yana san matar kaga matar wani yake ko ‘yar wani ke so ba da yardarsa ba. To a zo waɗannan baitocin da ɗan iska zai yi amfani da su. Ɗan luwaɗi zai amfani da su, mazinaci zai amfani da su, kuma a ce su za a amfani da su wajen wajen ta motsa soyayya Allah. In ba ku manta ba Ibn Taymiyyah ya faɗa ya faɗi wannan azaba a baya can. Ci abidul auka da abidul tulban da masu begen ‘yan mata da masu luwaɗi duk suna ambadan irin waɗannan zaitoci ne kuma a ce su ne za su motsa maka san da kake yi wa Allah wannan ba gaskiya ba ne to shi ne ibnu ya ce wa mas'alatu sama'i kabiratun muntashira yace mas'alar sauraron waƙe-waƙe ko waƙe-waƙe haɗe da kiɗe-kiɗe da sunan ibada yace babban abu ne wanda ya watsu قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع mun yi magana akan wannan a gurare daban-daban a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na sha ɗaya ibn tabi'a ya magana akan mas'alatu sama haka da littafin sa kitabul ya yi doguwar magana akan mas'alatu sama ibn al-qayyim yana da littafi da yayi guda su kutum akan wannan matsala zai kai wajen shafi ɗari da aka buga shi akan wannan matsala da ibn tabi'a nan ya sakuro wani batu daga gare ta sunan littafin ibn qayyim al مفعولا ويخرون للأذكار يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية وكما مدح المقبلين على هذا السماء وقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشرك بعذاب أليم وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وقال تعالى إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ومثل هذا كثير في القرآن ابن تيمية والمقصود من هنا أو المقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل باستماع الإيمان القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين ce abin da dai ake nufi a nan almaqasidul matluba ababen da ake nema ake nufi yayin da za a saurari wake waƙe a ce ana son a samu son Allah a zuciya ko ana son a haɓaka son Allah a zuciya ko a haɓaka imani ko a jefa tsoron Allah a cikin zuciya ko kuma a sanya wa mutum gudun duniya a zuciyarsa to waɗannan abubuwan da ake ambata ba ana samun su ba ne ta wancan hanyar ta bid'a annal maqasid al matlubata lil muridina da su masu nufin waɗannan abubuwa tahsulu bis sama'il imani ana samun su ta hanyar sauraro irin na imani alqur'ani na alqur'ani annabawi wanda annabi ya zo da addini wanda ya zo wanda shari'a ta zo wannan abu ana samun shi ta wannan hanyar ta hanyar sauraron alqur'ani sauraron abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abinda addini ya zo da shi da shari'a ta zo da shi ta haka ne za ka haɓaka imaninka allazi huwa sama'un nabiyina wannan shine abin da annabawa suka rika sauraro wato maganar Allah wa sama'ul alimin ne abin da malamai masana suka rika sauraro wal arifina wa sama'ul arifina shine abin da masana Allah suka rika sauraro wa sama'ul mu'minina shine abin da mu'minai suka saurara wato abin da ne suka saurara suka samu imani ya sa musu tsoron Allah ya haɓaka musu imanin su da son da suke wa Allah da manzansa a zuciyarsa ba kaɗa kaɗa suka saurara da cacewa da hulewa ba wannan ba shi ya samu tsoron Allah a zuciya ba wannan bijirewa yake sa mutum domin kuna abin suke hujja da shi cewa ku dan ba ku ɗanɗana kun ji ba da shi yasa kuke mana inkari wato mu da muka ɗanɗana muka san irin yadda muke suma wajen san Allah yayin da muka ji waɗannan kaɗe-kaɗe ku ba ku ji haka ba shi yasa kuke mana inkari mu ko da muka ci bayan da za a yi ku daina dan mun ga amfanin sa inda a ce bai da amfani to ba za mu ci gaba da yi ba wannan yana daga cikin shubha da suka rike suka rude a kanta cewa ai idan suna jin waɗannan kaɗe kaɗan da wace-wacen suka bugu cikin san Allah saboda haka za su ji gaba ɗaya duk abin da yake daura da su gefe da su na ƙarƙashin duniya sun manta da shi a dalilin haka suka fifita wannan to ne ibnu taymiya yake cewa ah, amma bayan Allah na ƙwarai su ba wannan bane ya haifar musu da san Allah a zuciya ba wannan bane ya samu musu da sauran Allah a zuciya a sauraron abinda annabawa da manzanni suka saurara da gumile da salihai to ne ibnu taymiya shi gaba da kwararo ayoyi waɗanda suke tabbatar da haka shi ne wanda zai saba masa ba zai jawo maka wata aya sai dai ta taka maka ko kuma ya maka hujja da zauki ya ce haka ya rika ji a jikinsa tunda kuwa abin nan ya ji shi a jikinsa to gaskiya ne shi kuma ibnu taymiya wanda ya halicce ka ya halicci zuciyarka da jikin naka shi kuma ga abin da ya faɗa shi zai gaya maka kaga ai akwai bambanci ba karami ba أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا ula'ika waɗannan bayan Allah ya faɗa annabawa daban-daban waɗanda ya ba wa shiriya ya ba imani sai ce waɗannan allazina an'ama Allahu alaihim su ne waɗanda Allah ya yi musu Minan min annabiyyin daga cikin annabawa min adam daga ƴaƴan annabi adam wa min man hamalna ma'a nuhi da waɗanda muka ɗauke su wa wurin da muka ɗauka tare da annabi nuhu a cikin jirgin ruwa wa min zurriyyati ibrahim da ƴaƴan annabi ibrahim wa isra'il da ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam wa mimman hadaina da kuma waɗanda muka shiryar wani tabaina muka zaɓa idza tutla alaihim ayatul rahmani yayin da ake karanta musu ayoyin Allah mai rahama kharru sujjadan wa bukiya sai su faɗi su yi sujjada suna kuka kaga ashe su abinda suke ji yana ƙara musu tsoron Allah da imani ba waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da raye-raye ba ba sautin 'yan mata ko sautin 'yan yara ba a'a idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya shi wannan shine da nabiyina sama'ul mu'minina sama'ul arifina sama'ul alimina kamar da idan da tabi'a ya faɗa duk waɗannan abin da suke ji kire na ƙara musu imani idza tutla alaihim Ayatu Rahman. kaga ma ba a ce Ayatu lahi ba sai aka ce Ayatu Rahman. aka jingina waɗannan ayoyin zuwa ga sunan Allah mai rahama da nuna maka waɗannan ayoyin rahama ne da bukata ubangiji ya so ya yi wa ɗauka ta rahama shi yasa ya saukar da waɗannan ayoyi yayin da Allah ya so bawansa da rahama ya ji waɗannan ayoyi su za su ƙara masa imani da faɗi ya sujjada ya kuka wa qala ta'ala haka nan ubangiji ya faɗa a wani guri cikin qur'ani yace innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alayhim yakhruna lil asfar sujjada ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ubangiji ya ce innal ladina utul ilma min qabli wadanda aka ba su ilimi gabanin alqur'ani wato wadanda Allah ya ba su ilimi cikin alil kitabi yahudu da nasara suka karanta abin da Allah ya saukar na littattafan da suka gabata kuma suka zo suka ji karatun qur'ani daidai da abin da suka karanta Allah ya jefa musu imani a zuciya to da yutla alaihim yadda ake karanta musu alqur'ani yadurruna lil asqari sujjada sai su fada akan haɓar su suna masu sujada, wato su zumar da kafafuwan su kasa su yi su tsora butun su ga ubangiji su yi sujada gare shi wa yaquluna suna cewa subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijin in kana wa'du rabbina da maqula lalle abinda ubangijin ya alkawari abin aikatawa ne Abin da ubangiji ya alkawari na bayyanar manzo sallallahu alaihi wasallam da zai zubo ya karanta musu wannan ayoyin alqur'ani gashi ya auku wa yakhruna lil azqani yabkuna su fada akan haƙoƙin su suna suna suna kuka wa yazidu khushu'a kuma wanda ya ƙara musu nutsuwar zuciya kaga Allah ya nan ya faɗa abin da ya ƙara wa masu ilimi da nutsuwar zuciya ya ƙara musu imani shine sauraron karatun alqur'ani sauraron ayoyin alkur'ani ana karanta karantawa kaga ashe alamar ilimi alamar imani alamar tsawa, alamar tsoron Allah shine lokacin da ka ji ayoyin Allah ana karanta su girgiza ka amma in ba in ba wannan ba in ya zan ayoyin Allah ba sa sa maka san annabi ba sa sa maka san Allah zuciya to ina imani yake kuma ka ce sai an yi wani wakar bege waye an buga piano sannan ka ji kana san Allah ka kare da abin da Allah ya saukar kuma ya zan baya da wani amfani sai abin da wani ya shirya ya tsara kuma a ɗauko wani kayan kaɗe-kaɗe na tuci sannan wani imani wani irin wani imani ne zai faru ga shekai ya ci nasara ya ci riba dama abin da yake so kowa dama yana biyo masa ta hanyar da yake to shi wannan batun sa ba kamar da ibnu kai ibnu kai yake fadawa murakkabun ne min shubuhati wa shahawati ya haɗu da shubha ya haɗu da sha'awa shubha mutum ya ce ai yana samun canji a imaninsa kaga shi ba ta shigo ta ke sha'awa kuma daman yana son gode sai faduwa ta zo daidai da zama to wannan abin da wato wannan abin da abin da aka gina wannan fatan akan sa kenan kamar yadda Allah ce da ila banna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'a min rabbihim al bai ura illa sanna ba komai suke bi sai zato kaga su anan shine shubha wa mata wal anfus da abinda zukata ke so ke sha'awa kaga ruwa da sha'awa sun sun haɗu wala kan ja'ahum min rabbihim al-huda shari'a ta zo musu daga ubangiji kaga ta saba wa ruwa ta saba wa sha'awa akwai lokacin da wani da ake kira abul husainar abul husainar razi ya je ya ziyarci wani da ake ce masa wani sunan shi muhammad ibn husain abul husain ad-darraj ya je ya ziyarci wani da ake kira muhammad ibn husain razi a garin su a lokacin da ya shiga garin yana tambaya yana cewa ya zo ziyarar wani abul husainin razi sai mutane suke cewa wannan zindikin ka zo ziyara kuma wannan zindikin za ka ziyara abin ya daure masa kai dan sai a sanayin sa mutumar nan ana cewa wani kuma ga mutanen suna cewa ga mutanen garin suna cewa siddiqi ce sai ya je ya same shi a cikin masallaci wani yana karatun Qur'ani yana zaune yana jin shi kuma yana zaune da mutumin nan ya je sai ya rera wasu baitocin waƙoƙi dan da mutumin nan sai ya fashe da kuka sai ya ce kaga kuwa abin da mutane suke faɗa a cikin haka shi ana karatun Qur'ani ba kai kuka ba amma na rera wasu baitocin waƙoƙi na fashe da kuka ya gabata ake karatu karatun nan ya saka kuka amma ba shi ya saka kuka ba sai mai tutun waƙo Allah ce wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq kuma idan suka ji abin da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wa sallama zaka ga idanunsu na kwalar yadda hawaye saboda gaskiyar da suka sani saboda abin da suka sani daga wannan abin da ake karantawa na gaskiya yaquluna suna cewa rabbana ya ubangiji mu amanna mun yi imani wa kunna ma'a shahidin ka rubuta mu cikin waɗanda suka shaida kaga karatun qur'ani ke yasa su kuka haka nan Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun lalle kadai mu'minai su ne waɗanda idan aka ambata musu Allah idan aka ambaci Allah wajen da kulubuhum sai zukatan su su raurawa su korata wa idza tuliyat alaihi ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah su imana sai ayoyin nan su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin su kadai suke dogara Allah ce waɗannan su ne mu'minai haka nan Allah ce Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mataniya tabsha'iru minhu minhu juludul ladina yasawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah Allah ya saukar da mafi kyan kyan zance kitaban wani littafi mutashabihan mataniya mutashabihan mai kama da juna wato sashin yana kama da juna wajen gaskata sashi babu tukka da warwara masaniya wanda ake maimaita karatun su ko da kuma ana karanta shi ba a kosawa ka karanta alqur'ani sau nawa sai ka duk sanda ka zo karanta shi kamar yanzu ka dauko ka fara jin ba ka koci da jin karatun sa tabsha'iru minhu juludul ladina yashuna rabbahum wato zukatan eh, fatin waɗanda suke tsoron ubangiji suna suna ainihin suma suna raurawa sun masalilu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sannan fatunsu da zukatansu su lausata zuwa ga ambatan Allah haka ubangiji ayoyi da dama ya yabi waɗanda suke jin karatun Alƙur'ani yana musu tasiri a zuciya yana ƙara musu tsoron Allah yana ƙara musu imani wa kama mada al-muqbilina ala as-sama'i faqad zamma al-mu'ridina kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi waɗanda suke bayar da hankalinsu gaba daya wajen sauraron alkur'ani da sauraron ayoyinsa Allah ya yabe su cikin ayoyin da suka gabata faqad zamma al-muridin an a to haka nan ya kuma soki waɗanda suke bijirewa ayoyin alkur'ani suke bijirewa karatunsa fi misli qawlihi ta'ala kamar a inda Allah yake faɗa yake cewa wa minan nasi man yashtari lahu wal hadisi li yudilla an sabilillahi bighayri ilm wa yattakhidha hudwa ulaika lahum azabun muhin daga cikin mutane akwai wanda yake yake sayo wato tatsuniyoyi maganganu na shirme li yudilla an sabilillahi bighayri ilm dan ya batar daga tafarkin Allah ba bisa ilimi ba wato dan ya fatar da mutane daga tafarkin Allah ba bisa ilimi ba wannan bai zai ilm ba wai sifa ce ba wai kaidi ne ba a sifa ce tashi ba wato yana fatar da mutane daga tafarkin Allah saboda ba da ilimin ba ba yana nufin akwai mai fatar da mutane da ilimin ba duk wanda zai fatar da mutane da gairi ilimin ba zai dora mutane akan ilimi ba dole sai ya saki hannu sai sun yi hannun riga da ilimin ko da yana da shi sai ya bar ilimin sannan kuma zai dora mutane a akan barna kan karya. in zai aiki da ilimin sa to mutane za su zama a kan gaskiya don zai gaya musu abin da ilimin sa ya gaya masa amma duk lokacin da ya so batarwa to zai aje ilimin gefe guda wa yattakhidha wa yattakhidha hujwa sannan ya rufe ayoyin Allah abin izgiri Allah ya ulaika lahum azabun muhim waɗannan irin waɗannan suna da azaba ta wulaƙanci wa idza yutla alaihi ayatuna idan ana karanta masa A ana karanta masa ayoyin walla mustakbir sai ya juya yana da girman kai ka allam yasma'aha kamar bai da dai bai ji ba ka anna fi udhnayn wa fara. kika ce wata dalma ce aka toshe kunnen da ita kunnuwansa da ita fa bashirhu bi azabin alim to kai masa albishir da azaba mai radadi kaga anan ubangiji ya zargi wanda suke bijirewa ayoyin Allah yayin da ake karantawa ba sa tsayawa su saurara suna yin girman kai suna bijirewa kamar ba alqur'ani ake karanta musu ba haka nan Allah ce wallazina idza zukkiru bi ayati rabbi lam yakhiru alaiha subba wa ubyana waɗanda idan aka ambaci aka tunatar da su ayoyin ubangijinsu ubangiji yana faɗar sifofin ibadur rahman a ciki yake cewa waɗanda idan aka ambata musu ayoyin ubangiji lam yakirru alaiha summa wa ubiyana ba su faduwa suna suna kurame wato makati su faɗi su yi sujjada amma kurame makati ba tare da sun ji abin da ake faɗa musu ba na gaskiya ba tare da sun gaskiyar ba gurin hankali ba su an ba su amma ba su yi aiki da hankalin da aka ba su ba wa qala ta'ala haka nan Allah ya ce inna sharra dawabi inda Allah sumul bukum zina na ya'qilun mafi sharrin dabbobi wato masu masu tafiya a doron kasa addawabi ana nufin duk wani abu da yake tafiya akan kasa a asalin kalmar dabba a larabci tana kullu ma yadubu ala al-ard min insanin wa hayawanin wa ta'irin duk wani abin da yake tafiya a kan ƙasa da ƙafa biyu ko da ƙafa hudu ko yake jan ciki sunan shi dabba shi yasa Allah ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin Ubangiji ya ce babu wani abu mai tafiya a doron ƙasa ba face arzikinsa yana gurin Allah. Kaga alam ba ana nufin dabba kawai ba, ana nufin duk wani abin da yake tafiya a kan doron ƙasa ɗan adam yana ci. to mafi sharrin masu tafiya a doron ƙasa wanda suka fi kowa sharri da lalacewa a gurin Allah a sobol hukumu kurame dai bayi a la ya'kuluna waɗanda ba su da hankali kurame ba waɗanda ba sa jin maganar ka ba ko maganar masu magana ko ba sa ba sa iya magana a ana nufin waɗanda ba sa jin gaskiya so ne garin kurame waɗanda ba sa iya faɗar gaskiya bakin su baya faɗar gaskiya su ne cikin beba allazina la ya'qiluna waɗanda ba sa hankaltuwa ba sa aiki da hankalin zai ubangiji ya ba su hankali amma ba sa aiki da shi walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum da ubangiji ya so su da alkhairi da ya ji su anan ana nufin sama'al qabul al-ma'na huna sama'ul qabul da ya ji da su jin da za su bi walau asma'ahum a nan kuma ana nufin sama na iblak saboda kalmar asma'ahum ta farko ma'anarta daban da kalmar asma'ahum ta biyu walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum ay sama'al qabul walau asma'ahum sama'al iblak latawallaw mu'ridun da sun juya sun ba baya wato ko da kuwa an siyar da sun ji su bayar da baya su bijire ba za su bi ba wa qala ta'ala haka na ubangiji ce wa qala allazina kafaru da tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun kuma waɗanda suka kafirta suka ce kada ku saurari wannan alqur'ani ku yi sowa da ihu da raki fihi da shi wannan alqur'ani lokacin da ake karanta shi la'allakum taghlibun ko la'allakum ki galaba ko ku nasara ku murkushe gaskiya wanda ba abin da ba zai yi ba ke ba da yace wa mislu hadha kathirun fil qur'an ire irin waɗannan ayoyi suna da yawa alqur'ani qurani ga ta bangare guda ubangiji ya yanzu waɗanda suke jin karatun qur'ani yana musu tasiri yana haɓaka musu imani yana samun tsoron Allah sannan ta bangare guda kuma an soki waɗanda ba sa son sauraron alƙur'ani kuma duk sanda suka ji ana karanta alƙur'ani suka bijire ba su ɗauki karatun alkur'ani abu a zo a gani ba ba su ɗauke shi a matsayin abin da zai haɓaka musu imani ba to kaga wannan ita ce ta yi kama da hanyar waɗanda suke fifita kaɗan kaɗan da waƙe-waƙe kan karatun alkur'ani suke ganin waɗancan abubuwa su za su sa musu koran Allah da san Allah da manzonsa maimakon karanta alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kaga wannan yayi hannun riga da abin da annabawa duka suka zo da shi ya yi hannun riga da abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo da shi na shirya ya yi hannun riga da abin da magabata na kwarai suke kai Allah madaukakin sarki ka ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ka fahimtar da mu ka ba mu kyakkyawan sauraro na alkur'ani na littafin ka ka sanya mana ka ƙara mana san san ka da san manzo sallallahu alaihi wa sallama a zuciyar mu wa alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in الله الرحمن الرحيم wanda ce assalamu malam muna sauraron waƙoƙi irin na sun shata ɗan ana ce gambo da na rambaɗa domin sanin adabin hausa to malam ya akwai matsala yana da kyau a fahimci akwai waka akwai waki idan bai kuskure ba ko ba manta ba waka dai ita ce irin waɗannan wake kuma wanda ake rubutawa wato rubutattun waƙoƙi akwai rubutattun waƙoƙi rubutattun waƙoƙin nan su ma za a iya rera wato domin su kansu an rubuta su ne akan tsari na na ma'aunin waka suna da abin da ake cewa buhur sannan kuma suna da alkawafi walwada kila kuma ko sautari kuma akwai rawiyi a ƙarshen waɗannan su ne suna ake cewa waƙi wanda suna nan a rubuce wani lokaci ma aka yi amfani da su wajen karantarwa da wa'azi da tun da zuwa musulunci akwai wannan akwai waƙoƙi na manyan mawaƙa da suka rubuta kafin ma musulunci ya zo irin su Ibrahim qaisi irin su antara ibn shaddad irin su farfa ibn al-abd zuhair ibn abi sulma da dai sauransu da sauransu ashabul mu'allaqat din akwai wasu daga cikin waɗanda suka musulunta irin su labid irin su eh, Hassan ibn Thabit irin su Abdullahi ibn Rawaha waɗanda duk mawaƙa ne waɗanda daga baya suka musulunta rubutattun waƙoƙin suka tafiya suka ci gaba da tafiya amma a bisa tsari da musulunci ba su mai da waƙa ko waƙe wani abu na roƙo ba ko na cin zarafin wani haka kawai don ya bata musu ko don bai ba su wani abu ba wanda wannan abin ya ci gaba har zuwa wanzu har ma zuwa Ta waɗanda su ne rubutu ko wake wanda yake rubuci akwai malamai waɗanda suka yi fici a janibin biyu sai fici a fagen ilimi na fito ko na hadisi sannan ko sai fici a wajen rubuta wake irin wannan wasu ba littattafan aka rubuta su a wake har ma littattafan akida kamar irin nuriyatul qayyim kuma gaba ɗaya a wake yayi ta kamar biziya ɗaya. mimiya da ibn qayyim bayan mimiya da ibn qayyim akwai mimiya to wannan duk malamai akan samu waɗanda suke kwarewa a cikin wannan janibin don ita wa shi wannan waka mawhiba ce wato wani abu ne da ubangiji yake wa bawa baiwa da shi ba wai wani abu ne da zaka nace har ka iya zaka yi ta nace kuma in kai bai ba ya kiwa wani zaka samu ya kware amma kuma zai iya yi ba wannan janibin akwai shi akwai kuma wa waƙe waɗanda ya waka da tare take tafiya da kiɗa to galibi ko waɗannan waƙoƙin za ka samu wani lokaci ko sun kunshi zagin wani ko cin mutuncin wani ko sun kunshi yaban wani yaban da ya wuce iyaka ko yaban da yake kunshe da ƙarya kamar da Allah ce wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahu fi kulli wadin يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ubangiji sai ya to gaciya da ƙarshe bayan ya ce mawaƙa batattu ke bin su alam tara annahum fi kulli wadin yadibun ba dan su suna tattimowa cikin kowane irin kwari ba kowane irin rami su za su ke da ƙarya ya koro da ma ya faru suna faɗan magana da ba su aikatawa sai Allah ya ce da zina amanu wa amilus salihat sai da wanda suka yi imani cikin su suka yi ayyuka da kwarai ashe akan samu cikin shu'ara samu masu aiki na kwarai to wannan abin da yake shaye shafi waka kenan to kamar da muka ce waka kuma wani lokaci a abin nan na na'ura ta kiɗa takan zan tare da waken kuma ita waka in ta zama mai kyau ce mai ma'ana ce ko mai kwadaitarwa ce akan alkhairi ko mai eh, gargaɗi ce akan ita a karan kanta ba laifi ba ne game da mun san da yawa daga cikin magabata suna da wannan to in ta zama kuma ta kunshi abubuwa na batsa na rashin kunya na rashin tarbiyya na cin zarafin wani to kaga wannan ba ta da kyau to sai kuma lokacin da ita waƙar za ta zan tare da wani abin ke to shi ma anan ba wani abu ne wanda yake an yanki gaba ɗaya duk wata waƙar da abin da an hana ta kun sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta buga dinduba ga mata musamman lokacin biki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'linu hadha nikah waj'aluhu fi masajid wadribu alayhi bid-duf ku fito ku bayyana wannan wannan aure wato ku yi aure yadda kowa da kowa zai sanan dan daura aure sannan ku yi a masallatai ku daura auren a masallatai sannan kuma ku buga dindufa to anan malamai suka ce dindufa wannan abin da mata za su yi ne a lokacin da ake suke ko su a yasu ya kamar su ma dai aka sanya sharuɗa waɗanda kada a keta wani alfarma ta musulunci ya zama na abin da za a yi na bai wuce a yabi amarya ba ko a faɗi dab na aure da sauran abubuwa irin wannan sai ya zan a ciki ana maganganu na ba wanda ba su dace ba to kaga a shi ita shi kansa kidan a karan kansa yayin da aka yi shi da nishadi ba wai gaba ɗaya aka ce ka ai ba musamman ga su mata aka halatta musu wannan su yi wannan to sai ga maza shin za su saurari ke kaɗa ko ba za su saurara ba to anan ne malamai kuma aka samu aka kasu gida biyu wasu gaba ɗaya suka haramta suka sa shi ƙarƙashin lahul hadith suka ce yana daga cikin maganganu marasa kan gano marasa ma'ana suka haramta dukkan wannan suka yi hujja da hadisin hadisin bukhari cewa sai sai kuno aqwam min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal maazi wa yashrabuna al-khamra wa yasamuna bi ghairi ismiha za a zuwa aka samu su mutane daga cikin al'ummata waɗanda suna halatta sa alhariri suna halatta zina kuma suna kaɗe kaɗe suka ce tun da aka suna kaɗe kaɗe ko suna halatta kaɗe kaɗe a cikin kaɗe kaɗe ba kyau haramun ne kuma gashi an haɗa shi da giya da sauran za ka wasu malamai suka tafi akan haramcin kaɗe kaɗen gaba ɗaya wasu kuma sai suka ta cewa a kaɗe kaɗe ana nufin waɗanda suke sun saba wa kai ko dai na farko wanda zai mai da wannan sana'a ta ce shi sana'a ta babbadanci kiɗa da waka ana biya shi wannan haramun ko kuma wanda zai kai da lamarinsa gaba ɗaya sauraron kiɗa ne da waka wato ba ya da lokacin da zai saurari qur'ani ko ya saurari wa'azi kullum ka gai shi cikin kaɗe-kaɗe ko kuma a kaɗe-kaɗen da suka kunshi miyagun maganganu na batsa na rashin kunya na rashin ladabi wanda babu tarbiyya a ciki ka wasu malaman su suka ɗauki wannan a matsayin kaɗe-kaɗen da musulunci ya haramta amma idan waka ce da kiɗa kiɗan nan bai kunshi abin da yake wato waka nan ba ta kunshi abin da ya sabawa shari'a ba sannan ba shi mai yin kiɗan bai riƙe ta a matsayin sana'a ba sannan shi wanda zai saurara bai ɗauke ta a matsayin abin jin sadimin da'iman ba to sai suka ce wannan babu babu laifi a kansa domin asali shi kiɗa din ba shi ba a haramta shi ba sai dan abin da zai biyo bayan sa da ake shi kanka kiɗa ɗin haramun ne to da da namiji da mace ne sai su daidaita a ciki da lokacin aure da lokacin ba aure ne sai su daidaita a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wa ɗan mata su yi kiɗa su yi waƙe lokacin idi kamar yadda ya zo a cikin bukari a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na kwance a inda suke yi suna kusa da Aisha suna yi saboda idi sa sa sa wani farin ciki a zuciya saboda ranar sallah abubakar da ya zo zai hana su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi domin shi ya ce mizmaru shaitan fi baiti rasulillah wato karan abin kidan shaitan a gidan manzon Allah wanda Allah lokacin yana kwance shi bai hana su ba sai annabi ya ce kuma fa inna li kulli qawmin 'ida wa hadha 'id da iyali kowanne mutane suna da ranar idi ranar farin ciki kuma wannan ce ranar sai da abubakar ya kyale su a lokacin suna nasu kiɗe-kiɗen da da ƴan waƙe-waƙen su annabi na ji abubakar na ji ba su tashi sun bugun ba a shi kenan a jin shi kansa idan ba tare da waɗancan abubuwan ba wasu ka suka ba su haramta shi ba wato wani wata matsala ce da aka daɗe ana ta tattauna a kanta a kamar ibnu hazm shi a wurin sa duk ma waƙe-waƙen duk da shi kansa ya bai halatta marasa kyan ba amma dai shi ba ya ɗaukar shi a matsayin ne haka nan wasu daga cikin almajiransa kamar Muhammad ibn Zahir al-Maqdisi shi ma har littafi yayi akan wannan Yusuf al-Qaradawi shi ma yana littafi akan wannan duk shi ya dan fada da abin yadda har ya wuce ma har ya wuce iyaka akwai al-ghina littafin al-ghina fi mizan al-islam na wani malami da ake kira Muhammad Abdullah Judayya Abdullah Judayya wani mutumin Iraki malamin hadisi ne amma shi ma ya karkata zuwa ga abin to a takaice dai kamar yanzu shi wannan da yake magana nazarin adadi kaga shi ya saba ma wanda ya mayar da kiɗa mayar da kiɗa da waƙe-waƙe ɗabi'a ta mutum wani hatsari ne domin zai haifar masa da da munafici ma a zuciya kamar yadda wasu ke kamar yadda Imam Maliki ke faɗa wanda kuma saboda fito da wasu abubuwa na tarihi ko na al'adu ya yi bayanin masu kyau da marasa kyau ya yi bayanin irin tasirin da waɗannan mawaƙan suke da shi dan ya fito da abin a ilimance sai da zai ba wa al'ummarsa gudunmawa wajen gyara tafiyarta wannan babu wani abu idan zai yi aiki da wannan domin an san cewa a ko'ina mawaka suna da tasiri wannan wani abu ne da da ba a ja a kansa baiti ɗaya na mawaƙi sai ya rusa kabila baiti guda ɗaya na mawaƙi sai ya ɗaga ta ya ba ta matsayi akwai wata kabila a jahiliya da ake kira su banu amfin naka banu amfin naka an amfin naka shine hancin hancin abin da taguwa suna ne da ba ta a kirawo su 'ya'yan ‘ya'yan hancin taguwa kuma. To, abin da ya faru wani ne wanda yake da ‘ya'ya goma sai ya yanka sa, abin da sai yanka rakuma. Sai ya kira ‘ya'yansa nan guda goma duk kowa ya zo ya karɓa. Ya daddatsa ya ta tara suka zo suka karɓa. Sai na goma bai zo da wuri ba, ya zo an gama rabo. Sai aka ce ɗaukai. saboda haka sai ya sanya wata igiya a cikin hancin raƙumar yana ja a ƙasa shi kenan da mutane suka gaji sai suke ta an kunna ka an kunna ka sai wannan suna ya bi shi an kunna ka wato hancin raƙuma shi kenan da ya hayayyafa ya haifi ya'ya sai kuma ake ce musu bano an kunna ka sai ya zama masa kuma wani abu ne da su ko ba to lokacin da wani mawaƙi ya zo ya yi wata waka a cikin waka yake cewa qaumun humul anfu wal aznabu ghayruhum faman yusawi bi anfin naqati zalaba yace waɗannan mutane su ne hanci wanda duk ba su ba jelani wato su ne a gaba wanda duk ba su ba a baya ke, waye zai hada jela da hanci shi nan wannan baitin sai bai da su kuma wani abin a da suka shiga sai suke suke alfahari Kuma ga baiti ɗaya ya kankaro. To wannan misalan suna nan da yawa a cikin tarihi. Saboda haka idan da wannan manufa don a fitar da abubuwan da suke ciki don a ya zama an fitar da wani abu na tarihi da ɗora al'umma akan hanyar da ya dace wannan babu komai amma abu ne ittifakan na yadda ke-wa ke sana'a wannan haramun. sai mai da waka ta sana'a ce waka ta da ita zai ci ya sha wannan haramun ce, ban faɗin shi musulunci ya hana don yana daga cikin roƙo haka nan wanda zai mayar da kaɗe-kaɗe da wake-wake su ne aikin sa ba dare ba rana wannan haramun haka nan wanda zai rika ɗaukan wake-wake don abin mutum ya ɗauko wakan indiya ya sa yana ci indiya nan bai san me ma suke faɗa ba yaban wani gunki suke ko wani dodo kai kuma kana kaɗa kai kana jin daɗi ana mu? wani ba Allah ba ana daidaita wanda Allah shirka ce za ake kai ba ka jin ba me yake mata. ko ka ɗauko waƙoƙin turawa waɗanda watakila a ciki ba su zage ka zage a cikin ka duba ban baka ankara ba baka ma san da suke cewa kuma da ma anan kasa ba taba ga inda za a sa waka da ba a jin da yake mata ba sai anan kasa a sa waka dan Sudan a sa waka India a sa waka dan Mali dan Senegal sun can ba za su sa waka sau aka ga mutum mai shayi ya zo a gaban teburin shayin sa ya danna wakan yan bali ana ta yi ko mutane na ta rangaji ana can shayi kuma ba san da kike faɗa kaga wannan wannan sai sai al'ummar bahaushe ba da aka je sudan ka ji wai a gidan rediyon sudan an sa wakar wakar bahaushe babu ba za ka ji ba duk da akwai hausa amma ba za a samu saboda ba ƙasar su bace zuwa suka yi baki amma na alfahari ake yi har ma wani ya ce ya ɗauko ɗan sudan a bikinsa ya masa waka kaga duk wannan shirme ne da gida wakanci da rashin wayewa to mutumin da zai bai da rayuwarsa haka babu shakka wannan ya yi asara don haka abin da ya zo saboda wani dalili ko ya zo arada ba mutum ya riƙe shi ne a matsayin a wani abin da rayuwarsa ya ta'allaka da ita ba ko wanda baya bacci sai ya samu. wannan waka a wai ba zai iya bacci ba sai yana jin wani kiɗa na musamman yana ratsa sa sannan bacci da ɗauke shi ka duba irin wannan ka kaga duk wannan ba yadda za a halatta masa ko wanda duk inda ka gan shi waƙoƙi ne a gaban sai ya sa wannan a gaba ya sa wannan a gaba wanda ya asara wanda wani abu ya bujuro maka ko rediyo yake ji ko a talabijin yake kallo yana jiran labarai ko wani abu shi ma ba daidai ba ne ya kure ya sa a gaba yana da shaɗantar da kansa da wannan shi kansa wannan akwai ɓata lokaci saboda ka wannan da ita ce magana mafi tsakiya musamman a wannan bar domin idan ta toshe kofar gaba daya to mutane za su shiga haraci akwai waɗanda suka daina jin suka suka daina jin rediyo saboda duk wani kiɗa da zai shigo cikin haramun da kace saboda ka gaba ɗaya shi ba jin rediyo tunda in zai ji BBC sai a yi kiɗa kafin a fara ana cikin yi a yi kiɗa ana to in ya ce duk sanda aka zo kiɗa ya rage to sai ai wani labarin ba a biki ko ya bude kuma da an an da ya da tsakiya in da ya za a talabijin a yi kiɗa ana cikin yi a yanki a yi kiɗa a yi talla saboda haka wasu suka ce gaba ɗaya ba haramun ne ka ji rediyon gaba to kaga wannan kuma an shigar da mutane cikin wata rayuwa mai wahala sannan rayuwar ɗan adam ba za a iya rabuwa da wannan yadda duniyar gaba ɗaya ta zama kamar alƙarya guda ɗaya sai dai kawai a yi ƙoƙari a yi saiti kada ya zama na an bar mutane sakakai suna yin abin da suka ga dama a yi musu saiti da yadda za su yi abin da zai amfani su guje wa abin da zai fice su wannan yake cewa sallar isha'i ko magrib sai mutum ya samu raka'a biyu na farko sai mutum bai samu raka'a biyu na farko ba sai biyu na ƙarshe ko ɗaya ta ƙarshe ba to idan zai cika raka'a biyu sai ya karanta fatiha sai ya karanta fatiha kaɗai ko kuma a koye sallar ta yi, ko kuma a sallar maghrib da ya zo a to na dai fahimci abin da yake cewa yaya zai cika shi abin da ya ke masa ya samu raka'a biyu a isha'i na ƙarshe ko raka a farko a raka a ƙarshe ta magrib ya zai cika shi abin da ya kubuce masa a nan akwai waɗanda suke cewa zai yi i'ada wato zai rama abin da ya kubuce masa ba zai yi na abin da ya kubuce masa saboda haka in karatun bayyana ne da Fatiya da sura su kubuce masa sai ya ya tashi cikowa zai ciko Fatiya da sura wasu suka ce a zai yi abin da ne zai yi bina ne to zai gina akan abin da ya samu abin da ya samu shine farkon sallar sa abin da zai kawo kuma shine karshen sallar sa kamar yanzu ya fara sallah zai dauka abin da zai kawo shine rakobin sa na karshe to magana ta biyu ita ce ta karfin dalili magana da za ta ce bina wato duk abin da ka shi shine farkon sallar ka abin da ya kubuce maka abin nan cikewa za ka yi ba rama za ka yi ba wannan shine abin da ya zo a ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka lissa ku sallata abinda kuka ce muku ku cika shi akwai ruwaya da ta zo fa ku zo to alqada a harshen alqur'ani da sunna yana nufin al-itmam ba wai yana nufin ramuwa ba kamar yadda yake a cikin yaren fuqaha fuqaha in suka ce qada'i suna nufin ramuwar abin da ya kubuce amma a harshen ruga yana nufin cika shewa fa idza qudiyat as-salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ka qudiyat as-salah ba aka rama sallah ko aka rama aka gama sallah aka cika shi ta ta kare ko idza qadaytum manasikakum ana nufin kuka rama ko kuka gama kuka cika shi ana kuka cika shi kuka gama fadkurullaha ka zikrikum ka zikrikum aba haka nan falamma qada musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara falamma qada musa al-ajala qada shine ya rama ko ba ya da suka yi da wannan ya shiga shi kaga kalmar qada a lugatul qur'ani was sunnah tana nufin cika shewa don haka babu bambanci tsakanin ruwayar faqdu da ruwayar wa wanda cewa wasu malaman hadisi sun yi wa ruwayar lafazin faqdu cewa ruwaya ce shazza domin yawancin waɗanda suka rawaito hadisin da a atimmu suke rawaito ko da ko ban mata hukuncin shuru ba mun yadda za a inganta su ba bambanci tsakanin fa da faqdu saboda haka cika wa zai don haka abin da ya samu a farkon sallar din in sallar magariba ce zai samu a daya tare da liman ya tashi zai yi a daya fatiha da tura a bayyane sannan ya zauna ya tahiya sannan ya tashi ya kawo fatiha a koye a asirce sannan ya zauna ya yi tahiya ya sallama haka da in isha'i ce ya samu raka'a biyu na karshe ya tashi kawai sai ya kawo abin da raka'a biyu fatiha a asirce ba tare da ya bayyana karatu ba wannan ya ce Allah gafarta malam ina ina ina yin sana'ar ba da bashi ga ma'aikata sai wani aboki na ya ce mun bai halarta ba menene ingancin wannan to kaga bai faɗi yadda sana'ar ta shi take ba a ka'ida in za ka yi tambaya sai ka faɗi a sana'ar amma kawai ba da bashi da kawai ka ba da bashi ai taimako kai don haka sai ka rubuto ka bari a sana'ar ta wannan ya ce me za ka ce da waɗanda suke tara mutane a gida a gidajensu su ba su abinci su karanta alkur'ani da ishiriniya da su da sauran littattafai na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai suna faɗin mu'ujizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don ƙara san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi bai ce maulidi ba tunda bai ce ba dan da ka ce maulidi ke ai ya san maulidi wato mutum ne ya bude gidansa ana zuwa ana karatu ana karanta littattafai ana karanta alqur'ani ciki ma da ishiriniya to kaga anan abin da ake karanta za a gyara a karantar da littattafai a karantar da sunnar a da a karantar da alqur'ani a gidansa dan ya bawa masu karatun abinci duk ba laifi bane wannan a yadda ya faɗa ishiriniya wannan ba wani abu karatu ne ana iya yi yau ana iya yi gobe ana iya yi jibi ana iya yi wannan wata ana iya yi wani wata tsawon shekara to ana yi wannan ba wani abu ba laifi kai ba ba su kuma waɗanda suka zo abinci ba wani laifi ba ne yanzu da a ce nan an ka tashi a kowanda zai iya ba mu abinci duk ka yi abota da shi ba za ka taɓa buɗe baki wata rana ka yi masa cewa abin nan ba daidai ba ba za ka yi haka ba Allah ya tashi kama sai kama har kai ba zai kyale ka ba ko ubangiji yana yin ibtina'i ko da kuwa ba ba ku saba masa ba dan a gane imanin ko la nabdu wannakum bi shay'in min al-khawfi wad-du'i wa nafsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat التي تبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ubangiji ya ce lalle za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da wani abu na yunwa da wani abu na rashin dukiya da rayuka kaga anan ibtila'i ne jarraba ce ubangiji ya yi amma da ƙarfi ce wani shirin sadin ka yi albishir ga masu haƙuri masu mai da kaddara ga ubangiji da ubangiji ne ya kaddara mana ba za su yi raki ba ba za su kai kukan kukan su ga wani Allah ba kamar yadda irin wannan in ta faru za ka ga wani yana ta raki yana ta yi wa Allah nita Allah ne dai Allah ka ga ina kaza ina kaza kuma Allah a zo a yi irin wannan kaga kaga cewa kamar kamar wato shi ya biya Allah hakkin da ya Allah zai masa haka shi ba abin kamar wanda yake biyan haraji ne kuma a zo a rike masa kantin kaga zai ta ce ya ji ya biya haraji kuma a zo a rike masa to kaga ubangiji ba a masa haka yayi haka ne dan ya jarraba imani ubangiji ya ce to kai wa masu haƙuri bishara da idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗanda idan musiba ta same su su ce muga muga Allah muke halitta sani mu bayan sa ne mu saboda haka gare su gare shi kuma za mu koma mu halitta sani bayan sa ne mulkin sa ne yadda ya ga dama da mu da kai da abin da duk ya baka na nashi in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya kwaci lillahi ma a'fa wa lahu ma akhadha haka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya ya baka nashi ne abinda ya karba daban nashi ai ba da shi ka ka duro duniya ba daga baya ka samu haka shi ne ya ga dama ya baka in ka mayar da al'amarin ka zuwa ga Allah ka yi hakuri ka yi ihtisabi ka gode wa Allah a cikin dukkan wani hali da ka samu kanka sai ubangiji ya musanya maka da abin da ya zo wannan alkhairi ko baka san menene ubangiji yayi niyya da kai ba daga baya aka aka rage maka aka bar abin ya tsaya yanar yanzu wani watakila ubangiji ya yi niyyar nakasa shi ne amma daga baya saboda wasu dalilai ko wasu addu'o'i ko wani abu da yake yi aka sassauta wannan kaddara ta dawo kan dukiyarsa kawai to kaga ba za ka taba hada musibar da ta samu dukiya da zai san samu lafiya jikin shi ba yanzu wanda zai rasa hannayensa ko kafafuwansa daka ko wani bangare na jikinsa ya shanye ko ya rasa hankalinsa babu wata dukiya da za ta iya samun masa da wani in ya rasa gababuwan ya rasa haka zai rayu har ya mutu a in ya rasa lafiyar su sai an daga an tayar an kwantar an tayar abinda da yake da shi ba zai iya da zai lafiyar ba Allah ne da masa ita ba inda za a ce yau kawo dukiyar ka gaba ɗaya amma za ka tashi garau ka dawo lafiyayye duk abin da yake da shi zai iya bayarwa ya san in ya dawo garau din Allah na iya bashi to kaga sai ubangiji bai baka wannan ne tsananin ba sai aka bar aka takaita abin akan dukiya kaga in mai tunani ne kai sai ka gode wa Allah ka nemi ubangiji ya musanya maka da wanda ya fi to wasu maimakon idan wani bala'i ibtida'i ya same su su ƙara ƙarfafa alaƙa su da Allah su ƙara tuba ga Allah su ƙara neman abubuwa gurin ubangiji su nemi ubangiji ya musanya musu da alkhairi sai su kwata kuma da Allah su shiga faɗa da shi wani ya ce to shi in haka ne ma ya daina alheri saboda yana yi yana yi amma ga shi kuma abin da ya faru wannan gobe da an ci wasu suna irin wannan maganganu wata mata tana ta kururuwa ita fa sadaka tana yi kullum tana sadaka tana kaza Allah ya zaka yi haka to kaga ita wannan kenan wato kamar musanye suke da Allah ya aka yi shi ya mata wannan to mumini shi ya al'amarinsa duk alkhairi da mai kyau da mara kyau mai daɗi mara daɗi duk alkhairi ne ajaban da ya yasmi mu'min inna amrahu kullahu lahu khair Ina Sabatu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabatu ad sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min saboda haka za mu dakata anan akwai dan uwa da yake buƙatar addu'ar ku ya fara gida yana fatan Allah ya bashi dukkan kammala aikinsa dukkan waɗanda suke da addu'a ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu waɗanda suke cikin wata damuwa da mutuwa Allah madaukakin sarki ya yi musu Allah madaukakin sarki ya kara mana imani ya ba mu ikon bin tafarki na kwarai da nuna mana barna ya ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi